yawa wa Najeriya a nan sashen Hausa na Progressive Radio FM Gombe ne watsa shirye-shirye akan mita 97.3 a zangon FM. Tare ne Sani Musa zan jagoranci shirin kuma tuni malam ya shigo cikin zoron akar kan Allah barka da shigo. Har an sa fatowi. Malam yakan mana tambayi kan wasu muhimman abubuwa za su amfani rayuwarmu na musulmi. Akar kan Allah ku fadar.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 shigar watan ramadan watakila kwanaki tara ko goma ko rami suka rage za mu kira ne ma iyayenmu mata waɗanda ake bin su azumi su yi ƙoƙarin su ga cikin su dama aisha masu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan irin wannan watan ya kama na sha'aban akan gaya wa mata waɗanda larura ta saka su suka sha azumi ko dai sun sha azumi saboda shayarwa dan abin da su zai samu na nono ba su rama ba ko kuma don sun sha azumi saboda jinin haila ko kuma sun sha azumi na ɗaukar daukar ciki kuma sun sha azumi to saboda daukar wannan larura irin ta ciki ko kuma dai wani abu ko jinin nifas duka waɗannan yana daga cikin larurar da mata suke shan azumi kuma yadda alkur'ani ya ambata wanda ya kasance daga cikin kumar su lafiya to shi kenan fa'id ya mai ƙofar za mai ciki Watakila kana jin tsoron abin da ke cikin ta azumi mai jinin nufasi da jinin bai dauke ba har azumin ya zo ya wuce ko ta haifu cikin azumin mai haila ita ma watakila ta hailan ya zo wata ta sha azumi to ko wani matafi amma dai ya fi damu ga iyayenmu mata to ana kiran su da su yi kokari su rama wannan azumin domin Allah ta baraka wa ta'ala yana bin su bashi kuma manzo Allah ya ce dainul lahi aula an yuwaffa wato bashin Allah shi ya fi cancanta a biya mutane suna bin bashi a junansu sannan Allah yana bin mutane bashi yanzu kamar wannan hmm. muka lissafa hmm. Allah yana bin su bashin wancan azumi su gaggauta su rama za a ga sai ana tafsirai da azumi sai su ta rubutu a takarda na sha azumin bara ban rama ba kuma gashi na bana ma ya zo To wanda duk kuma ya wasa har wannan dan lokacin ya kure bai rama ba ba uzurin komai ko wannan dan lokacin ya wuce ba ta rama ba babu wani uzuri mm. kufa idan watan ramadan ya zo dole ta azumci watan ramadan kuma daga bayansa ta rama kuma tare da haraji shine harajin bayan tarama rama za ta fidda mudun nabi a kowane azumi amma mai idan ta rama kafin wani ramadan ya zo to ba ta da wani abu a kanta sai dai fatan allah ya karba wannan kira ne ga mu mata domin mun san matsalolin yanzu sai azumi ya zo a yi ta rubutowa mm. yaya za a yi na sha azumi uku ban rama ba ga ramadan ya zo ce yanzu ya zan yi wannan kamar ganganci ne kuma mutum ba shi da uzuri kuma rayuwa ba a hannun kowa take ba hmm. zai iya yiwa ma ba za a kai ramadan din ba kusa ga an mutu da bashin ubangiji kuma zai tambaya hmm. shi sa annabi ya ce bashin allah nan shi ya fi cancantar abiya saboda haka muna kira ga iyayenmu mata hmm. su yi kokari su rama azuzzukan da ake gansu su kafin ramadan ya zo Allah ya ce maka abu na biyu ban sani ba amma wani lokaci takaici yana yana wato dugun zuma tunanin ɗan adam har ma ka ji wani abin wato ba daɗi hmm. yadda ake cin mutuncin mata wani bidiyo na gani wani abin ya tayar mun da hankali kwarai da gaske mutum ya zub da hawaye amma kuma ba zai iya yin komai ba hukumomi a ji tsoron allah gwamnatocinmu a ji tsoron allah a yi hoppasa a fitar da mutane daga cikin wannan kaskanci da suke ciki mata na gani wajen su su hudu an kama ne a daji a hijabansu da komai malam wani yana tsaye a kansu da bindiga yana sa su cire hijabin ya bugi fuskokinsu da kan bindiga a ba jama'a wani wani irin cin mutunci ne malam yanzu kai dan bindiga da kake yin wannan kai ma ka tana zuwa don ba za ka tabbata a duniya ba muna gaya maka ka sani wataƙila waliyan Allah kake taɓa bayan Allah ne salihai ɗaya bayan ɗaya haka yake ta da su kuma kowace bugun fuskanci yake da kan bindiga ga kuma a kuma ana musu kuma mata ne jama'a wannan wata irin gwamnati ce mun ciki wani irin al'amari ne ne wannan abu da ka ga irin wannan abun gara a ce ba ka duniya wallahi ne kan inda irin wannan abun ne gara mutum ya zama baya wannan duniyar wallahi abun nan ya tayar mun da hankali manyan mata malam da shekarunsu da komai Ala matan nan matar wani ne ko uwar wani ne ko yar wani ne ko kanuwar wani ne ko mamar wani ne ka zo ka saka wannan al'amari a rinka yi musu irin wannan abu ba kama tsaya a kan ciwon a baka kuɗi kaɗai ba ka ci mutunci kuma ka sa a yi bidiyo kuma ka tura a duniya ya Allah ya ille sai muka yi maka ake irin waɗannan abubuwa a ƙasar nan Allah mun tuba ya Allah ille sai muka yi ma ake yin wannan abu to Allah muna tuba idan kuma zalunci ne na azzalumai ya Allah ka ka bari a rinka wulakanta bayan ka da dartattu wani abin ya tayar mun da hankali fiye da kima don sai na da damar nake cewa ma ai da ma mutum ba a duniya yake yake kallon wannan manyan mata malam da mutuncinsu matan wasu ne iyayen wasu ne yayin wasu ne kanne ne na wasu kuma suna kuka suna wuyo Allah sarakunai ne kila sun haifa sun aurar ba kila a cikin akarar Allah to tsakani da Allah irin wannan al'amari a ce gwamnati ana nan a ƙasa da yawan da ake da shi na gwamnati da ƙarfin da gwamnati take da shi a yi wannan mutanen nan kuma su kwana lafiya har su yi bidiyo su sake a duniya mm-hmm. kuma ana kallo wace irin shari'a ce su gwamnatocin nan me suke tsammanin za a yi da su a gaban Allah sun yi rantsuwa za su kare rayukan mutane ina kare rayukan mutane yake sun rantsuwa da bible ko da alkur'ani za su kare jinin mutane ina kare jinin mutane yake sun yi rantsuwa za su kare dukiyoyin mutane ina abin yake sun yi rantsuwa za su kare hankulan mutane ina abin yake kuma kai mai kidnapping da kake yin wannan aikin wani garanti kake da shi wajen kubutar kagun Allah ai kafin za ka mutu komin yadda kake jin kai dan abin nan ne kidnappers ne za ka mutu yaya Allah zai yi da kai idan ya turo mala'iku su kama ka kai ya za ka yi a hakan fushi ma yanzu da za a zo lokacin da wani zai harbe shi zai nemi tsira mm. lokacin da yake son ya kashe wani inda wani zai zo shi kuma ya nemi kashe shi zai da ya tsira A kenan ba daɗi A kenan babu daɗi Allah ka bi kadun wannan al'amari ma da amma wannan al'amari na tashin hankali da ake ciki kuma a yi abin nan sai ya wuce kuma shi kenan a ɗauka ana turawa a duniya ana kallo ba najeriya kaɗai wannan abin yake siya ba duniya yake shiga to ga abin da ake yi wa mata ina hukumomin ƙasar na su ma abin kunya ne a wajen su a ce ina suke ake yin wannan abu su ma zai zame musu abin kunya zai zame ma gwamnatocin mu abin kunya zai zame ma wato eh, shugabanninmu na ƙasa abin kunya ba ku iya kare wani abu da ya shafi wannan ba yanzu kwanakin baya da ake ta surutu wai ko wani yayi menene ina jin a amerika an ce yan sanda sun bi shi sun kama shi sun takura shi a wajen kama wanda sai tagar shan numfashi har ya mutu aka zo ana ta magana ana ta zanga-zanga a duniya akan rai guda daya muna zaune da shugabanninmu da komai a cikin wannan kasa a yi irin wannan abu su matan nan malam ya su dattawa tsofaffi malam a kan hanya an tsare su ga abin da ake musu kuma duniya tana kallo eh, kuma waɗanda suke musulmai yan uwansu suke wannan aiki. ya jama'a ina za mu je wallahi da irin wannan gara a ce kana karkashin ƙasa baka kallon irin wannan al'amarin wallahi gara mutuwar mutum shi ka duniya ne ake wannan abu so ka gani ba amma kana gani ba yadda ka iya hmm. ba ka da komai da za ka iya da waɗanda Allah ya ba su mulkin yadda za su yi amma ba su yi ba ya jama'a idan mutane suna ganin cewa ba uwarsu aka yi ma ba to wata rana zai iso kanka in kana ganin ba matar ka ake yi ma ba wata rana zai iso kanka idan kana kallon ba kanuwar ka ake yi ma ba wata rana zai iso kanka idan kana kallon ba yarka ba ce ake yi masa wannan Wasu rana zai iso kanka idan kana kallon ba surkuwarka ba ce ake bata wata rana abin zai iso sa kuma kai mai yin wannan aiki kidnappers da kashi da cikin daji kake wannan to muna gaya maka kai ma na rantse da Allah ba za ka tsira a gurin Allah ba wallahi rana tana zuwa maka ko ba gwamnati ta kama ka ko ba ta hukunta ka ba a barka da yau da gobe Allah sai ya sata wa mutane Allah sai ya bi kadun mutane kuma kai watakila naka sakamakon ma bai da iyaka domin waɗannan da aka musu iyakaci ka kashe su iya abin da za ka iya ka gasa naman in za ka gasa naman ka ci iyakacin abin da za ka iya azabar ka ba ta har abada ba ce amma wanda kai ake tsammani in dai ba dainawa kai ka tuba ba ka azabar har abada ce kuma wallahi Allah ba kyale ka zai yi ba idan kana kafa hujja wai da wasu ne suka zalunce ka ta dauki wannan mukamin take wanda kake yi ba su zalunce ka ba ba su ma san ka ba ba su taba kayan ka ba ba su zage ka ba ba su saci kayan ka ba ba su kwace maka dabbobin ka ba ba abin da suka yi maka haka kawai wani irin zalunci ne wala ta zuruwa za ta wuzura ukura ka azabtar da mutum ba laifin da ya maka ka rinka dukan shi kai masa azaba muna kira ga gwamnatoci ba za mu fasa ba ku ɗauki matakai in ba haka ba kuma tambayoyin da ubangiji zai duk sai an shiga ciki duk sai an shiga kuma Allah ba a zalibin kowa bane na ƙarshe tunatarwa ce ga waɗanda suke masu mulki su yi adalci a kan al'umma su yi adalci a kan al'umma Abin da Allah ya nema kenan a gurinsu kai gwamna kai shugaban ƙasa, kai dan majalisa mai shirya doka mai kawo mutane abin da zai musu amfani ko ya cutar da su mun ɗauki talakawanmu Allah mun ba ku yi musu adalci ku yi musu adalci muna jaddada muku ku yi musu adalci ba don komai ba don muna kaunar ku kuma ku tsira mm. a lahira a mm. kare jinin mutane a kare lafiyar mutane a kare ankulan mutane a kare dukiyoyin mutane a mm. kare rayukan mutane iya gwargwadon hali sai ka yi iya abin da za ka iya yi idan abin ya fi karfin ka to Allah ya san da inda ya fi karfin ka kuma ba zai hukunta ka akai ba ah. amma ba yi komai ba to Allah zai hukunta ka akan wannan duk waɗannan abubuwan da kuke kai wai najeriya sai ta dawo kamar bank party system saboda haka kowa yana da gunzuma daga cikin gwamnoni ya kaura daga nan ya koma can saboda yana ganin idan ya je can asirin su ya ruhu to abinda muke son mu gaya maka shi ne, idan ka shiga can ɗin ka koma can da zaluncin mutane Allah ba zai kyale ka ba in dai ka kaura ka koma cikin wata jam'iyya don tsoron masu ita to kada ka tuna kada ka manta ba ka tsira agun Allah ba inda ka zalunci talakawanka talakawanka Allah zai bi su kuma ku kuma masu karɓar mutane ma tausayin ku ke ji don kada ku cika aiki da azzalumai kuma Allah ya rusa ku kuma ka zai faɗin ba ba kada ku cika ɗakin ku da azzalumai duk wanda ya zalunci ya zo ya shiga ya zauna Ku sayi ku zama jam'u Allah zai rusa taron wai wallo na dubur muna gaya muku ne ba dan haushin ku muke ji sai dan ku faɗa kuma ku yi tunani ku gane cewa daga dukkan da wani ya fito to bai zalunci al'umma ba ba za ka zalunci al'umma kana gwamna a jiha ka zalunci al'umma ka kaura ka koma wani guri dan kana ganin wai cewa wai ne za ka tsira ba gidan tsira ba ne don ba lahira ba ce wannan duniya ce sannan al'ummar kasa kuma muna son mu gaya musu wani abu su yi haƙuri cewa wallahi duniya ba ta taɓa tabbata ba mutane su koma baya su bi tarihi kun irin wannan abun fiye da shi fiye da wanda ake a yanzu amma Allah ya rusa zalima wa dammarnahum tadlira Allah ya ce mun halakar da su halakarwa kalli mutanen saba'i kalli mutanen abin nan makka alkariyar da Allah ya ce mata dukkan da kike so ki ci abinci mutuma inna mun baki nutsuwa an gane ko duk waɗannan abubuwa Allah ya zo ya tsantsana wa mutane saboda zaluncin da suka yi akwai inda sarkin makka yake cewa mun ci gashin rago bushe mun ci tumbin rakumi saboda ba mu da ruwa saboda bala'in yunwa ɗaya daga cikinmu ya mutu an ci namansa don yunwa saboda bala'i amma Allah ya ce mun canza mun canza don haka duk wannan tunanin da ake ciki ni kawai na bashi lokaci ne a gurin Allah ba zai tabbatar wannan tsananin da kunci da mutane suke ciki wallahi tallahi ba zai tabbata ba duniya ce ko babu wani abu famanan da Allah ya ajiye shi a duniya zai tabbata a haka su yi tambaya su binciko tarihin masu mulki daban-daban a baya can da irin yadda Allah ya rugurguza su mm. ya rugurguza su masu mulki na adalci ma waɗanda suka yi shi ba su tabbata ba Allah ya tafiyar da su balle mutumin da zai zo ya kafa mulki yana zaluntar mutane ko yana ganin kawai canja jam'iyyarsa shine zai fitar da shi ba zai fitar da kai ba saboda haka mutane su ji tsoron Allah kuma su yi ma Allah kyakkyawan zato Allah ba zai bar wannan halin ya tabbata a haka ba tarihi yana gaya mana cewa ba wani abin da yake tabbata an yi su hajjaji bin yusuf a sakafi wanda shi bayan yunwa zai tara mutane ne ce na ga kayukan ku sun nuna kamar 'ya'yan mangoro ya kamata a sa wuka a yanke su kuma hakan ake gani mun ga siyasar da a baya can tun lokacin su muawiya da baya can siyasar da aka yi in ba ka facin su an kai matsayin da wanda aka binne shi ma a kabari an tone shi an masa bulala a kasa mayar da shi saboda haka babu wani abin da yake tabbata yanzu wannan labarin da nake baka sama da shekara dubu amma yau sai labarin waje a hadis. Allah ke mun sanya su sai zance labari ake barwa hmm. waɗannan abubuwa su masu mulki a yanzu hmm. ai sun bayar da aka yi ma da ta gabace su ko ba su gani ba sun ga abin da ya faru wata guguwa da ta kada duk Allah harbar da su yi ya kawo ku dama Allah ya ce asa rabbukum an muhlika aduwakum akwai tsammanin zan halatar da makiyanku sai zan kawo ku ku zaman kun maye gurgin linan zura kai fa mu duba mu ga ku kuma za ku yi aikin yanzu Allah ya tafiyar da waɗancan shekara sha shida ko wani abu kama da haka yanzu su kuma waɗannan sun zo Allah ya ce na kawo ku ne wadda kuke son a tura waɗancan an ture kuma an kawo ku ne nan zur za mu duba mu gani kai ta amalu ya za ku yi aikin Allah yana duba aikin kuma wallahi babu inda zalunci zai tabbata wala ta sabanna Allah ghafilan amma ya'malu zalimun abinda azzalimai suke aikatawa kada su yi tsammanin Allah ya rabbana yana sadar shi saboda haka babban abin da muke kira masu mulki don ku tsira a lahira don ku tsira a lahira muna maimaita wannan don ku tsira a lahira muna maimaita muku ku yi al'ummar ku adalci ku kare jininsu ku kare hankunansu, ku kare rayukansu ku kare dukiyoyinsu gwargwadon yadda za ku iya banda sakaci hmm. Allah zai tambaye ku ku yi wannan dan ku buta a gurin Allah ku yi wannan dan ku kubuta abun Allah ku yi wannan dan ku kubuta abun Allah ba a gurin mutane ba amma Allah yana nan a madatsar inna rabbaka ala bil mirsad Allah yana nan yana jira kuma mun taura ku ne akan mulki ne dan zura sai fa ta'amalu Allah yace da mu ga yadda za ku ku ai kun yi cin cin wadancan su sun tafi yanzu ku ne so za mu ga ku kuma yadda za ku yanzu Allah ya zura idanu yana son ya ga yadda za ku yana jiran ku kuma yana nan a madakata don haka a yi mai kyau sai a ga mai kyau kar a yi mummuna Allah ya sauke za a ga mummuna Allah ya tsare aka yi musallahu Allah ya saka da alkhairi ta ba raro yanzu lokaci ya da zamu ba ku dama da shigo a cikin shirin gada-gada domin an to tambayoyi daga shi malam sufuli takwas daya biyu hudu uku uku uku bakwai ɗaya sufuli ma'ana sufuli takwas ɗaya biyu hudu uku uku uku bakwai ɗaya sufuli ina ga zamu fara da tambayan cikin gida akar masala ko tambayan da aka rubuta cikin gida nan wato wani mai mashin ne haka ya taho ya shawo kwana sai ya tarar da wata mota kuma gaskiya mutum tana hannunta ne ita amma shi ne ya taho kuma ya shigo kwanan da gudu to da ya shigo kwanan da gudu ya yayye kwamfi ɗin mashin ɗin sai ya gagara mota tana ɗanye zai ga keta ya faɗi aka tara shi aka tafi da shi asibiti hmm. a ƙarshe aka duba aka duba da raye halinsa ne shi ne motan da ya faka motan sannan aka zo aka daka ke tambaya shin azumi yana kan satin da shi bai san da zuwa mancan ba wancan ne ya shigo kwana kuma abu ya fi kafinsa. irin waɗannan tambayoyin suna da wahala irin waɗannan tambayoyin suna da wahalar amsawa kai tsaye saboda koda a kotu ne ta musulunci kake kawo irin waɗannan to sai an gayyato wasu bangarori sannan ake iya ba da hukunci da kafin ka cewa mutum yana da kaza ko bai da kaza kafin abu ka ce abu kaza haramun ne ko ba haramun ba ne dole sai an bincika shi kitabul muguni yana ba da shawara kan irin wannan lokacin da abin ya faru akwai waɗanda hukuma ta ajiye su masu kula da hatsari da yanayin tuki da yanayin bin hanyoyi hukunci na farko su ne masu yi sai su je su bincika su ga waye yake da laifi idan direban ne bai yi fakin yadda ya kamata ba za su ba shi laifi ko sai ya sabab idan kuma suka bincika suka ce bai da laifi saboda su masana hanya ne da masana yanayin tafiya da duk abin da ake suka yi hukunci direban nan ba shi da laifin komai to bai da laifin komai ne Wannan ko wuraren da ake shari'ar Allah irin waɗannan hawadis na zamani da suke faruwa da su ake yanzu misali idan ka zo ka cewa malami ba za ka yi azumi ba saboda olsa ni dai a yadda nake fahimtar fito azar to ba zai yi in maka ba za ka yi azumi ba ko ba zai yi in ce za ka yi azumi ba amma likitan da ya san ciwo ya san yadda abubuwa suke labul din ka, zai ba mu hukunci cewa mutumin nan a ilmance a likitance ba zai iya yin azumi ba in yi azumi ko zai mutu to da wannan hukuncin za mu dogara sai mu ce maka to yanzu ka koma babin ciyaswa amma ba mu ne muke hukuncin kai sai ba kawai in dai duk wani mara lafiya bai zo da rashin lafiyarsa kawai ce kace masa ya sha azumi a'a akwai wanda ake iya ɗauke shi daga azumi a mayar da shi kan ciyarwa akwai wanda kuma zai iya yin azumi so wannan matsalar ta masana fiki hukumomin da aka kafa mm. wani labari suka ba don na san dole akwai rahoton da suka yi ko dai rifoton direban yana da laifi ko kuma a'a mai mashin din yake da laifi amma in ban manta ba kamar mai muguni yana ganin cewa idan aka zo aka bincika aka samu ba ka da laifin komai to ba mai saka cutar amma in an same ka da kai ne sabab hmm. ko fakin ɗinka ko gindin motar da ka bar shi hmm. yana kallon wani ya zo doka yadda aka auna abun aka ga cewa fakin ɗinka to kai ne sabab hmm. amma in komai an duba ka kubuta baka da wani hukunci a yanka so kuma ka ga yanzu ba za mu iya wannan ba dole sai an kawo rahoto dole sai an kawo rahoto so ya yi hakuri ba zan iya amsa tambayar yanzu zai yi don wannan shi ne yake sauwar abin yake bamu ah. amma da hukuma ce kila ba haka labarin yake ba so saboda haka irin wannan yadda za ka yi mai tambayar yana son ya bakin ɗin kansa hmm. domin kaga ya fara tsarkake kansa da cewa ya yi fakin ya shi ba hannunsa ne to wannan duk ba kai ne za ka tabbatar mana hukuma ce ya kamata ta tabbatar sannan mu san hukuncin da za a yi ban sani ba ko ka fahimta ko ya fahimta wannan dai shine muna jira a takaice dai sai ya nemo rahoton hukuma ya kawo sai kuma hukuma ta faɗa mana dai na'am ai ba daga bakin ake son ka ji ba na'am na'am yawa shi ba zai yi ba kansa shaida ba na'am ina waɗanda suka ɗauki statement ɗin yaya abin yake yawa don na san kuma saudiya ana tura irin waɗannan abubuwa da aka tura ma hukumomin da suka shafi ga alƙalai ki alkalai ki kitata manya manya ga ilimi ga komai amma ba sa shiga cikin wani abu sai an ba da da shi ake amfani da shi yawa saboda su ma suna sabba fita ba haka kawai suka ɗora mu hukunci ba sai an samu tabbaci da shaidu da komai hmm. kuma hukumar da za ta yi aiki yi tsakaninta da Allah wannan shi ne zai tabbatar da adalci Allah ya saka da rafe madalla na tabbata ya gamsu da wannan an amsa insha Allah to ga mai kira na farko assalamu alaikum wa alaikum assalam barka da zuwa Wa barka da yi. to wa ke magana da aiki a progress lafiya lo me ka? ba mu da lokaci da yi tambaya kawai dama tambayan ke sai ba gaisuwa zai yi mun gode

aka a Waken nomawa ya yi ko ya yi? Ya noma ne ko ya saya ne ya tara ya aje? Abin aka hana kenan yake yi ko? Ya ce abin aka hana din nan kenan yake yi ko? To dama shi eh tambayar anan shine yana so zai mai da waken ne dama yanzu. Waken ma ta yi so ya bashi wai misali da ba wai da ta ya sosai kuma shi ma ya fi da tsada. Yana so wai waye ya bayan wannan noman da kuma kana kuma eh. baki da kaka in ƙara ta yin yiwa da ke a cikin ko rage kuma a wanda abu da rage musu a cikin uh, ramadan ya kama ya ce da zakka da so wai ce da zakka ce wai ya kace ya halatta ya kan kasu Allah kamar yana na rayu to yanzu dai bana kuma fitar da zakka shi ba ya ajiye bakin ta kake so kenan tambaya to zaka zaka ji ansa zaka ji ansa aka maka Allah Allah saka shi tambayan nata da farko dai tukunna shi ne idan mutum nomawa yayi na'am wajibi ne ya fitar da zakka ya aji a gani ranar da ya gama sussuka wakensa sai ya cire zakka don nomawa ya yi Allah ya tsara masa zakka amma wanda ya siyo abinci ya tattara ya aji aiki ba maganar zakka aiki ba maganar tsinuwa aiki a kansa Na haka manzon Allah ya faɗa wanda duk ya siya ya ajiye danyen tsada to Allah ya la'anci shi mm. Ka kuma yanzu ka ya ce waken yana arha don haka yanzu ya aji ai ba a maganar zakka a gurinka ba a maganar zakka a gurinka tun da sai ya kai ka aji wanda ya noma shi yake fi zakka ka gani hmm. amma wanda ya fi abinci ya tattara me ya zunubin sai yanzu a gurin Allah shi ne tambayar da ya kamata ma eh, ba shi ne tambayar da ya kamata ba magana zakka ba za ta ma amfani ba ma tukunne yanzu ana domin duk abin da ka saya din ka tattara don yi tsada kuma ta sha wahala ta ka samu kuɗi za Allah ya ce za a fi nema albarka haka manzon Allah ya faɗi Dr. Yusuf Tardawi a cikin abin da sun ya kawo hadisi ya ce da wanda ya saya wai sai in ya yi tsada zai zo ya rinka ragewa yana sayar matalakawa da arha shi ma yana ciki shi ma yana cikin la'antar yace saboda wanda ya saya burinsa shine yayi tsada al'umma ta sha wahala shi ya samu kuɗi to burin da kake yi al'umma ta sha wahala mm. ta fi da tsada ta kai kuɗi mm. baka nema ma al'umma sauki ba shi yasa Allah ya la'ance ka mugun nufin ka shi kuma Allah ya ce da bikin al Yusuf. Allah ya ce ni kuma sauki nake nema muku mm. kai kuma tsanani kake nema ma al'umma kana cikin la'ana sannan wanda ya saya kuma ya tara misali ana sayar da abun dubu hamsin shi kuma da ya zo saboda yana jin tausayin talaka sai ya sayar da shi dubu arba'in da biyar ba ya yi ma mutane ragin dubu biyar ba hmm. shi ba wanzu Allah ya ce yana cikin tsinuwa an tambaya saboda mai shi kuma ga sauki ga komai amma yana cikin tsiruwa ce da shi aka hada dalilin yin tsada ma al'umma shi ma ya yi tunani hada wa al'umma tsada yanzu in ban da ma jahilci masu jahilci ba abin da ka saya na amfanin gona ka tattara ba yake maganar zakka a cikin ka ta in ka sayar ne ake tsammanin maganar ka da zakka amma wanda ka noma shi ake maganar zakka kudin da ka shara da kadarorin ka na sayarwa ba su ne za ka yi lissafi ka fitar da zakka muna son mutane su fahimta ba da cutar da al'umma za su yi kuɗi ba yanzu lokacin da ya ce waken nan zuwa yanzu da sayarwa yake yana siya yana sayarwa yana siya yana sayarwa bai ajiye ba mm. da yanzu ya ci ribar kudin fiye da yake tsammani to amma tun da akwai tsotsayin la'ana hmm. sai an la'ance shi hmm. to kaga shi yasa zai zo ya wannan kuma yanzu Allah ya saukar da abu to kuma da Allah ya saukar da abu a madadin ma ya rungumi kaddara hmm. ya yi shekara da shekaru yana cin riba ka fahimta ga yadda labarin yake ai ya yi shekara da shekaru yana cin riba in ya sayar ya fitar da zakar kudinsa wannan kuma kudinsa ne ya cutar ma zakka daidai ne to amma duk shekarun nan da yana cin riba yanzu bana a rajab din ya zo a shaban din ya zo a nan yake sayarwa to sai waken ya zama da arha yanzu yana son ya sake ajiyewa ya ci gaba don waken ya yi arha shi kuma baya kaunar al'umma ta samu sauki ka shi ne to wai yanzu zai yi zakka ko ba zai ba wanda za ka yi zakka da kudin ka mana kudin da suke hannunka dole ka fitar musu da zakka don lokacin fitar da zakka ya yi da kadarar ka kuma dole ka yi lissafin su ka fitar musu da zakka yawa ba eh, duk wannan kayan da ya tara na sayawa duk sai ya yi lissafin su akan yadda ya sare su mm. a farashin da ya sara ake son ya hada tun da kayan sayarwa ne mm. ya cire ya hada da ruwan kudinsa na hannu ya cire zakka amma tsiruwar Allah tana nan akan har su sai in ya tuba ya daina wannan aikin da yake na jefa ma al'umma tsananin da ya jefa ta a ciki kuma yana da hannu wajen saka al'umma cikin wahala mm. saboda sun suka sai amfanin suka sa ya tsada kuma suka ajiye don ya kara tsada kuma al'umma ta shiga wahala kuma su samu kuɗi su yi dariya saboda haka wannan abin yasa aka ƙine musu albarka ni ba yadda zan yi saboda iya gaskiya ta zan gaya maka kuma iya abin da ka tambaye ni zan bada kawai idan za ka tuba ma Allah ka tuba yanzu turawa ka ce sai watan gaba ya yi a tsada za ka fito ka sayar to a yanzu idan lokacin fitar da zakka ka yi Allah yana jin ka dama cewa akai abin da ka mallaka in ya shekara in dai lokacin shekarar ta yi to Allah yana bin ka wannan zakar dole dai ka yi lissafin ruwan kuɗin ka da yake akawun da kadarar da kake sayarwa ka haɗa su kai lissafi ɗan kasuwa a kasuwa ko kaya ya faɗi dole ya lissafi da ruwan kuɗinsa da kadararsa na shago ya haɗa su mallakarsa nawa da kuɗinsa na aljihu ya haɗa duka sai ya lissafi ya kasa arba'in ya cire ɗaya shi ne kawai don haka ana bin ka zakka ko ka sayar ko baka sayar ba ana bin ka sannan tsinuwa kuma tana nan yawa sai dai in ka tuba saboda haka mutane mun yasa yanzu Allah yana jarraba su ai ya ba su shekaru da sun ci shekaru ne kenan a to me yasa ma ba za ka hakura ba kai ma ka faɗi yanzu hmm. ba an ce hannun da ya kirga riba shi zai kirga faduwa ba yanzu faduwar ce ta zo ka sayar kawai kai hakuri al'umma su samu wannan sauƙin? Hmm. watakila da wannan ma Allah ya yi sauki ya fadi ka karya shi kawai ka sayarwa da mutane mai hmm. yiwa Allah ya karyar maka da zunuban ka kai ma ya so muna godiya da wannan ya na tabbata ya fahimci tambayar ka assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah barka da zuwa bake magana yawa yawa barka da yawa to ina tambayar ka malam barka da zuwa barka da taimako ke mana na godiya a asiri. Amin malam. Bafa ya zama mun gane wa magana kai tsaye mu jaga tambaya saboda akwai mutane da yawa kar mu cinye lokacin kuma a gaje gaje. Eh, malam akwai kamar lokacin da za a kada jirla. Na'am. Ana kafaran harama haka. Na'am. bayan kafaran harama ne. Hmm. waɗanda kalmomi ne ake wani ake yi eh, wani abu a na mana wuta a bayan an yi an yi kafaran harama na eh, na gane na gane za a sake saurawa ne ko kuma na ba da shi a na na gane na gane eh, ina ganin dai kamar na fahimta a wani lokaci idan an sha da ikama bayan an tada ikama shi ma liman yana da wani abuwan da annabi yake irin sau istawa a tadiluwa duk bayan ikama ne wani lokacin kuma za ka ga liman da ce kai gaba ko yi baya duk waɗannan ba a shiga cikin sallah ba ikama sunna ce a cikin sallah mai ƙarfi amma ba a shiga cikin sallah ba don haka in yi wata magana to ba a yi magana a cikin sallar ba amma daga lokacin da mutum ya ɗaga hannu ya ce Allahu Akbar ya yi kabbaran harama mm. to ba sauran wata magana wannan lokacin shi ne aka shiga sallah saboda annabi ya ce miftahu ha a takbir mabudin sallah a ce ka bude ta shiga mm. Shi ne ka ce Allahu Akbar kabbaran harama amma dan an yi ikama idan wani abu na gyara ne na adaidaita sahu na kunna fanka na kuma a'a a kunna week ko wani abu mai kama da haka eh, duk waɗannan ba su shiga cikin sallah ba kuma ba su da tasiri a cikin sallah kuma ba sa ɓata sallah domin ma ba a shiga sallah ba mm-hmm. sai liman ya ce Allahu akbar wanda daga ita zai fara karatun fatiha ko du'a istifa ko abin nan karatun fatiha da sura mm. to wannan shi ne an shiga sallah daga nan kuma haramun ne wani ya yi magana sai dukin maganar gyaran sallar ce in ta rikice na ma mai ahalar ya yake wadannan saboda haka wannan abin da yake faɗa babu wani babu laifi a ciki amma ba wai so ake aike yinsa ba kamata ya kawai daga an da ikama liman ya ce ku daidaita sahu a daidaita kawai a da sallah sauran wasu maganganu mafi so a bar su amma in har larura ta sa hmm. aka yi magana cewa kunna mana fanka to baya ɓaci sallar don ba a shiga sallar ba eh, ba a cikin sallar ba ne ina fata dai Allah ya sa ya fahimta a kuma ni na fahimta yawwa fasiri ma zai gyara nitsuwan sallar ne wani lokaci yawwa eh an kunna fanka da sauransu barka da zuwa yawwa barka magana sun rasa wannan kira to kada a shafa dai shirin zauren shekarun muhammad da kurufin zamu ku daga nan sashen hausa na kobe sai da gombe shigo a kan lambarin da muka ba wa alaikum salam wake magana na cikin da matsala fa ko za ka gyara zama dan ka karan muryan ka kadan ba ma jinka sosai na'am eh muna tare nan. duk alamu eh, wai yana so malam ya hankali akan to sai kuma na din nasa ya wallahi hakuri ba mu ji ba Allah sa ya dawo inda jan hankalin al'umma ne ga wani kira barka da zuwa hello bisa ga duka lamar kama akwai tangarɗan network amma dai a shigo akan lambar da muka bayar na sufuri takwas daya wa alaikum salam yawa mun gode wa ke magana to muna godiya wanda ake zaka kamar ka ya zama amfani da ake zakan zuwa kwanar da kakayar subhanallah to shi ma dai wannan ba mu fahimta ba amma eh. kamar watakila mu yi idraki in Allah ya sa mun dace da abin da yake so da abin da yake son yi tambaya to shi kenan idan ba ba mu dace ba to wannan kuskuren namu ne ah, na ji kamar yana cewa mutum ne ya cire zakka ina jin bai bayar ba hmm. har sai wannan lokacin malamai sun yi magana akan wannan cewa cewa ake yi da zakar dabbobi da zakar kuɗi da zakar amfanin gona duk ana kirga su akan shekara ne idan shekara ta cika to mai dukiyar mai cire ya bayar to sai wani ya cire zakka a yau ne shekararsa ta cika yau ya cire zakka sai bai bayar ba ya ajiye hmm. to abinda shari'a ta ce shine idan wannan zakkar ta lalace zai biya domin dama Allah ce masu yi ya bayar da ita a lokacin da ya cire to sai aji yana jiran wani abu hmm. to idan gobara misali in amfanin gona ne ta zo ta cinye abu hmm. to zai biya wannan idan kuma abin lalacewa suka yi zai biya duk dai abin da ya biyo baya zai biya saboda ai talakawan da za a ba su suna nan to me ake jira kuma an samu zakkar don me za a ajiye ta zuwa wani lokaci hmm. kamar sallah ce ta gobe kamar kamata a jinkirta ba ko ba ka da lafiya kamata ka yi ta akan lokaci ba ka da uzuri idan Allah ya ce zakka sai lokacin da kamar amfanin gona yanzu ana kaddara zakkan shi daga lokacin da aka susuka shi to sai aka susuka sai baka bayar ba kai ka kirge naka ka ajiye amma na miskine kuma ka ajiye shi baka bayar ba to sai wani abu ya zai faru wannan zakkar ta lalace ko wuta ta cinye ko kuma suka zo suka kwace ko wani abu kama da haka nauyin zakkar yana cikin sai ka nemo wannan abu ka biya domin sakacinka nesa nesa kamar yadda yanzu lokacin sallah ya sai baka yi ta ba to ba wani wanda zai biya baka sallar kai za ka zo ka biya sallar nan ma kuma sai ka hada da neman tuba a gurin Allah don mai ka jinkirta masa sallar so me yasa ka jinkirta zakkar ita ma ko da ka ranar da ake so in a watan ne ka cire a watan ba za ka ajiye kana jiran wani ba idan ka cire ya fita daga cikin dukiyarka amma bai je hannun waɗanda ake so a bayar ba har yanzu hukunci bai tabbata ba yanzu har yanzu ba wanda zai ce ka bayar to idan ta lalace a hannunka za ka biya wannan shi ne saboda haka muna gaya wa masu kuɗi da masu amfanin gona duk wanda aka ce ga lokacin zakarsa ya yi kawai ya cire ya bayar wannan shi ne ta kuɗutarsa ga Allah kaga aka ce ma idan yanzu misali yau ne zakarka ta cika da yaranka da komai duk sun sani a yau to sai kuma zuwa rana ya kyau ba ka cire ba sai ka mutu kafin araba gado ya kamata a cire zakar domin ta waje ba tana da rai wajiba ce a kanka wannan shi ne abin da ake saboda haka kada mutane su cire kuma su je su ajiye kawai mai suke jira shi miskini yana bukata a bashi kayan sa ne fakiri to a bashi dama Allah ne ya ce a bashi ba wai fa alfarma ba ce ne kuɗi ba alfarma ba ce wai dan ka ba mutum zakka ba alfarma kai masa ba wajibi kanka ne ka sauke domin Allah ne zai tsarkake ma kuɗin kuma ya bunƙasa masa dukiyarka sannan ya ba ka lada to haka ba abun alfarma ba ce da za ka ajiye tana cikin ƙaho ba za ka ba wa mutane ba sai lokacin da ka ga dama a ba haka lamarin yake ka cire ka bayar shi ne kawai wasu suna wani za gana shi a rajas ne kuma shi amma sai ce an shiga ramadan sannan ya bayar a'a ba haka ake yi ba ai ba za ka bar sannolin wannan watan ba sai ramadan ya zo kara masu ko za ka bari ha so saboda haka lokacin da Allah ya baka ya wadata ka ai shi yasa ake son kowa ya zamanto da nasa lokacin saboda talakawa su wadata mm. amma in duk kowa ya kawo ya zo watan ramadan shi shikenan a watan ramadan talakawa za su wadata sauran watanni shi kenan shi wanda yake yi a rajab yayi a rajab ɗinsa wanda yake yi a ramadan yayi a ramadan ɗinsa nan ya samu wanda yake al-muharram yayi saboda talakawa su ba su rinka dulatan bainal azmiya dukiyar ta zamanto tana zazzagayawa tsakanin su fakiran suna cin amfani shi yasa kaga duk da haka shanu nasu manoma nasu masu harkar kasuwanci nasu duk waɗannan ana cire musu zakka amma Allah bai tara mutane ce sai a Ramadan ba hmm. kawai cewa haulan kamilan hmm. shekara cikakkiya hmm. saboda haka abinda ma malamai suka kawo wata kila cewa suke yi a rage lokacinta ya yi baya saboda wata bukata yanzu misali a ramadan kake cire zakka amma sai ga wasu mutane ɓarayi sun yi musu kwata-kwata ko gobara ko komai sun su ya kone suna bukata to malamai suka ce saboda wannan larurar tasu ba sai ka sai zakar ramadan ba kana iya jawo da ita ka cire ta a rajab din a shaban din nan wannan abun ya faru ka ba su domin su wadata wannan shine kiyasin da aka yi amma ban da gaba ka cire zakka ta gaba a'a in larura ne ta shiga za a iya ragewa wannan shine ra'ayin wasu malaman ba ba batun kari tun kari ka ai baka sani ba don in ka haye ka mutu matsala ce yawa barka da zuwa yawa barka ku dai malam to mun gode wa ke magana yawa tambayar yawa da muna da asan zakar da haya na wanda ya ce ya ba zakar sai kuma mai zakar yake to ka aiki ne wani lokaci zan zai na'am kuma dama ya ce masa ka dauka a mara ka ake yin sai lokacin da na zo zan dauka kuma shi ban ba da shi bai sa'ad na ki so a kan shi yau ya fi ba zai haɗa da kayan sa hmm. har kamar mai kari kamar a cikin haka da kuma suka zo daga hmm. shi to laifin nawaye to za ka ji an laifi na wanda ya ce a ajiye masa ne don kayansa ne shi mai ajiya in an bashi ajiya in dai babu sakaci a ciki to ba zai biya ba mutumin da aka bashi ajiya amintacce ne don sai an aminta da shi ake bashi ajiya na gane da kan shi fitar ai ya ba mutum hmm. mutumin da ya nuna kamar baya so eh, yau a bari sai a gaba zai karba to kawai ya nuna yana da wadata wadda aka ba mu zakar hmm. har sai an ajiye masa to ya ce kuma ba zai karbi ajiyar ba ko zai karba na ba ka zakka ce don haka ni ba na bukatar ajiye abin da ya kamata kenan ka nemi wani ya ajiye maka idan kuma yana jin nauyinsa har ya ajiye to sai ajiyar ta faru sai ya ajiye wani abu ya zo ya faru abin aka ce wani abu to wanda aka ba shi ajiya bai da laifin in ba da sakacinsa ba amma idan da sakacinsa ne wannan kuma wani abu ne daban amma in bai da sakaci ya iya bakin kokarin sa aka zo aka sakaci to wanda aka ba mu zakka shi asara don ya riga ya bada ita na'am ya riga ya cire wannan shi ne to da aka shi wanda aka ba mu sai ya dauki saura yau ba dauki abin da ya rage ba dole ne sai na cika samun sauran ba a na riga na bashi complete ai na assalamu alaikum barka da zuwa muna tare da kai wa alaikum salam to mun gode baki magana bismillah ya tambayin kai ba kan ta bai su malam yayi kan haka hankali akan kan gazin samu ana sallah ina sun zo kan bar harama ya sun daga murya sai ba sallah sai da mani kulli bane yayi ya ruku ya ya ruku mutane da yawa sai kuma na biyu na'am ko kuma idan an yi hmm. a yanzu dai ya samu ɗaya kan mun yadda abin yake kamar yadda ya faɗa wani lokaci ba ma a sallar a zahar ko la'asar ko magariba ko isha ko asuba ko wani abu haka ba a sallar jana'iza ma yana faruwa mutane ne wato biyar da kai da su sai dai kai hakuri kuma sai dai ka fara amma ire-iren waɗanda abubuwan an sha yin magana a kansu kaga ai kora masalla aka tashi a masallaci an tsere ma wasu yadda wasu suke karatu suna rikita wasu yawwa to kuma abin da ya kamata shine kowa ya yi ta yadda ba zai cutar da wani ba misali yanzu idan ka kan samu ah, an ta da sallah ka yi kabbara daidai yadda kunnen ka zai ji mana ba sai ka cika masallacin ba mm. saboda wani musamman irin wannan lokacin wasu tunanin su ya tafi wani guri kawai in sun ji an yi kabbara su ka liman ne sai su tafi ga kuma limamin din fa a gaban su ba mm. ka san yanayin kasar ma da sai a hankali yanayin mutane da suke ciki a wannan rayuwar sai a hankali saboda haka da ga mutum yana tsaye na sallah amma wani yana can baya can yi kabbara sai ya dauka limamin sa ne sai ya ga liman kuma a gaban sa to abinda ake so shi ne. da ramuwar sallah da kuma irin azkar da ake yi bayan sallah da kuma irin yadda in an taru a masallaci ana jiran liman ana karatun alkur'ani duk waɗannan abubuwa ana son ka yi su yadda ba za ka shiga haƙƙin wani ba ka yi su yadda ba za ka shiga haƙƙin wani ba shi yasa ma annabi kaga ya ga ana wannan yana karatu wannan yana karatu wannan yana ɗagawa wannan yana ɗagawa ita la ta jihar abin nan ya ce kada ku rinka bayyana alkur'ani a tsakanin ku na wannan yana shiga wannan na wannan yana shiga wannan kenan sai kai da sauti sassauka inda kai za ka jiyar da kanka to haka ita ma za a ga wani ya zo ya yi kabbara sai mutane su haka a sallar janaza in an taru an cika liban bai yi kabbara ba na baya wasu da suka zo suka jone sun yi kabbara da karfi sai duk mutane su yi kabbara to sai wani ya ga kuma an yi kabbara biyar wani ga an yi shi da shi kenan an shiga ruhu so yanzu wannan maganar da muke ba kowa yake sauraron mu ba mu mun wata a wani masallaci za a yi irin wannan abin da muke magana yanzu saboda haka ba kowa ne ma yake sauraron wani shirin ba da muke kamar yadda yake cewa a jihar hankalin mutane ba kowa yake sauraron shirin ba saboda haka da yawa yanzu ba su san ma mai aiki yi ba to kuma in da ma za a yi bayani a masallacin su wani gobe in yabo ma zai sake saboda kamar ya riga ya saba amma dai abu ne wanda bai kamata a zo wato ka yi a hankali yadda za ka ji yadda kanka kawai shi kenan wannan shi ne abin da ya kamata to aka yi a kafin murfi baki ina batun cikin sallah wani lokaci mutum ana cikin su da sai ka yana ta faɗa da ƙarfi har da duka ruɗa ko kuma shafin isuwan sallan musu da da shi to duk abin ɗaya ne duk abin ɗaya ne idan za ka yi wannan karin kayi yadda kai kake jiyar da kanka kaɗai kada ka ɗaga shi yadda zai shiga na wani ba zai iya rudar da wani ya sa bai gane mai ake ciki ba ko kuma ya ɗaga sujjada liman bai ɗaga ba ko kuma ya yi sujjadar liman bai yi sujjada ba wani lokacin ba ba abin nan ba ko a yi ruku'u ba a yi ruku'u ba kai ka yi ruku'u ko kuma dai wani abu kama da haka amma dai jan hankalin da ake shi ne wanda aka tsere masa idan ya zo ya yi kabbara yadda zai ji yadda kansa kawai ba sai mutane sun ji yadda zai kawo idan an tashi ramuwa an tsere maka raka'a kai karatu yadda za ka ji yadda kanka na kusa da kan in yaji amma a ce har safin baya suna jin karatunka wani abu ne daban wanda za ka iya rufa mutane su manta da abin da suke a kuma ƙur'ani yana da fisga musamman in ka san ma'anar shi daga lokacin da wani fara karanta kawai zai rinka fisgan hankalinka ne tunaninka shi yasa ma wasu malaman suke ganin irin yadda ake karatu da sauki tagawa a cikin abin nan kusan ana rikita wasu da suke sallah a cikin ɗakunan su ne ko a cikin gidajensu ko wani abu kamar da haka so a dai kiyaye abi abun a hankali wannan shi ne abin da ya kamata to na farko dai wannan kasa muke mu addu'a muna istighfari muna salati Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad astaghfirullah wa atubu a astaghfirullah wa atubu ilayk Allah muna roƙon ka ya Allah ka kawo mana agaji wannan kasa Allah ka zo da ita lafiya marasa lafiyar mu muna roƙon Allah ka ba su lafiya masu lafiya ka kara musu ya Allah waɗanda suke rayuwa ba sa samun abinci suna cikin tsanani ubangiji ka ba su ya Allah ka ciyar da su waɗanda suke cikin tsiraici ya Allah ka suturta su ya Allah wannan gari namu da wannan jihar tamu muna roƙon Allah ka ƙara masa zaman lafiya waɗanda suke jagoranci a cikin ta muna roƙon Allah ka yi riko da hannayensu zuwa ga abin da yake daidai ubangiji ka taimake su ya Allah wajen sauke nauyi da Allah ya tsora musu muna roƙon ka ya Allah tabaraka wa ta'ala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 kuma sauraro duka da ta alamu da aya a madadin shi shehu malami shi adamu muhammadu koro sai kuma yanzu aliyu da da murku sani musa ke cewa mu jima lafiya